Gidan da ake holewa eh, sama ta sama ta matan banza ake sama ta wani abin da ake eh, sama ta abin da ake eh, sama ta a kwana anai ba a hutawa sama takas da wancan da wani suke lawa sama takas da sassafen na ina za ku je ku me sa kulle mun a rayuwa ba kwa neman wa kanku maslaha eh, unguwa za mu je mana gidan su abdul za mu je iya ban gane ba kamar ya gidan su abdul za ki je da sassafen nan eh to me mu? ki tafi gidan su mutum ba aure aka daura miki da shi ba ba muharramin ki ba ba dangin iya ba na baba haduwar kan hanya rabuwar kan hanya haduwar bariki rabuwar babanki ba ba babanki ba ba babanki ba ki rika wa mutum biyayya ba aure ba akwai wani aibu a ciki ne to akwai aibu ba sai ya gaya min ba to wallahi bari in gaya muku gaskiya wannan tafiyar da za ku yi duk cikin ku ba wadda zan hana amma fa ku sani a dokar ɗan sanda ku tafi gidan mutum da sassafe ya zama trespass sannan kuma ke duk abin da ya faru kin zama yan zabis. Ga zo mu tafi da Allah mu kyale shi. sai kun dawo kuma duk abin da ya faru da yarinya babu ruwana yawwa eh sama ta ya kamata ne a ji tsoron Allah iya wannan coronavirus din ta isa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah tun da kaga gwamnati ta killace kanta duk isan kudinta ta killace kanta ta ɓoyar da kanta ta ce kar a fita a tafi yawo aka killace kai aka rufe bodoji duk kudin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen eh, masallaci in ka shiga azare ka duk inda ka shiga ana kyamatar ka duk mu koma ga Allah ya fi, Allah ka samu dace virus cholera virus virus corona eh, da Allah ya kare gidanmu zo ne in baka hakuri akan abin da ya faru da zo ne subhanallah subhanallah ni za ki sun ce wa zani a kasuwa ki daya gida ki ce za ki daura ba ni za ki zo gidan mu ko ya ki ruwa subhanallah me ya fara ka zabga mata mari da dalla malami ina ruwanka ku ne irin munafukan nan ne ba ku waye ba ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gane abin da ake kullawa sama ta kas abin da ake baya dacewa sama ta kas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas. da wance da wani suke kullawa eh sama takas. kas kidoku da rana yakan karawa eh sama takas. alan alala ana lalawa eh sama takas. waɗansu kawalci ke kullawa eh sama takas. ku duba abin da ake shukawa eh sama takas. dan ba na so na tonawa eh sama takas gidan aro da gidan gwarawa eh, sama takas aha aha magana zan yi ne ladu da Allah kika ga malam ka kashe wutar gaban ka ga dai ya fiye yanzu. dan Allah ku tsaya ku saurare magana zan yi ne ana wallahi dan Allah tana da muhimmanci magana ta tsaya ku saurare ina so da Allah abin da nake so address ɗinki nake so da Allah ko lambar waya ko kuma inda Ko kana da nuna kana da bata wata na ba su ne. ni ba sauran yan mata nake ba domin ni ba a gaban iyayena nake ba zaman kai na nake yo Allah kin san me wato ake nufi da zaman kai ko su na san ne duk inda na so na kwana a can zan kwana duk inda na so kuma can zan kuma da duk wanda na so kuma a lokacin da na nuna in dawo Kawo Ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas.